ku fulani kun yi kalan eh, a ah, to nai wallahi ku ci nai jogi rod ɗumi hiɗi iri ɗa <laughs> eh, za ki dinga jin irin kalamin indiyanci ba ki ya yi kama da irin fulatanci fulatanci ba irin kyahuwa rod ɗumi mm. <laughs> masoyiya mm. eh, kin san ni gaskiya a indiya ma ina dan abu kin san wannan fim din na indiya abokalipto wani da ake rashin imani ake dafa kai to yanzu mun sa a ah, da Allah to <laughs> kin san wani fim din dram terminator ba ki sani ba <laughs> to yanzu zan yi ci gaban wannan mugun fim din shine certificate ne ma ne da mutum biyu wanda zai yi shahada saboda kisan gaske ake a kan samu irin wanda sai irin ba a damu da su ba ba a san su a yi fim ɗin da su wasu ya ayi Allah da ke a fim ɗin a sarauniya za ki fito eh, ba zan yadda ko ƙarar ne a maki amma duk wanda ya sa hannu ne wannan sai dai uwarsa ta haifi wani fim ne muke so mu yi shi irin wanda kawai kin gane kuci fataliya he irin eh, coringe wanda za a iya kashe mutane mera daɗi ya na wani kai lafiya mala sala yan mata ya yi ai ɗazin na zuciya na ganki a nan kina zaune ke kaɗai eh, a'a mun tada shi ai ba ta shi nake ba dama ni gida ce ke kaɗai ba eh, na gane wannan dama kai iska ne hau ya <laughs> eh ya kuma da kowa <laughs> bari san da ke shi a rayuwa ai kin san ni ina fim ko kin san ni dan fim ne to duk wanda zai zo miki ƙarya akan fim ko wani abu har a zo ana ce miki wai shi dan indiya ne kin taɓa ganin bakin dan indiya to yanzu adam misali ni in ce miki ni Ali ne ko Adam Zango ai zaki yarda to kina kanina tare da su ko to bari san da ke ki soyayya da ni ki ci arziki ki bar arziki inda yake ke ba ki gala na ba duwa ki gani ya ki gani <laughs> eh na rantsi da Allah kowa sai dai ya rasa in ba kowa sai dai ya rasa ba nahi kai kana son in harbe ka ko ƙarya ne wa na bin ƙarya kake wallahi sai dai kowa ya rasa eh kuma ni zaki yaudara dan ƙarya irin wa'annan ki zo za ki kula su ina dan indiya tsaya to me ƙaryan a ciki me ƙaryan a ciki mashin din ne ƙarya ko ko shigan da nayi ana ba da hayan su na farko ana ba da hayan su gaison yana ba da haya saboda dan ƙarya ne dan uwanka ya ana ba da hayan su dan mata kina ji kina so na zaɓi wanda kike so tsakanin ni da shi <laughs> cori-cori nare nare ba ba ne ba Ƙaunar ke cikin zuciya. Ƙarya kake Umar yan shari'a. Ah, to kai ba kai waƙan da da da da da Nagi yayi da da da da India. Kai waƙan kai kai Wallahi zan ma Nagi ka zama mace Yanzu tsaya a raida miki waƙa wanda kika fahimta shi zaki so. Eh, yi mata waƙa. Nagi chorina. Nagi kin fahimta? Nagi chorina. चोरी चोरी cifke cifke safne mere tere hamne safne shi zan fassara miki kake da musai kina cikin ɗakin ki kina shan soyayya zan fassara miki kai kai ta ni na yi baiti ɗaya mai ma'ana kin da shi baita shi ko to eh to dai kwanan kuma rashin mutunci ba kwanan kaunar cikin zuciya ke ban kaunar cikin zuciyanki ke ban a'a a'a Da gudan uwarka za ki wuce